muna ga ga zalimu ba Obasanjo dan tsinin gutsun uwarka tunda ka taɓo mu zaka ji mu ai mun san asalin ka kai ba dan Kano bane baban naka ma ai zuwa yayi almajiran cajakara gidan Ali Sa'id dan Koli anan yazo ya nemi tinkiya suka kore shi Musa mushan jaki shege tsinanne yazo ya nemi tinkiya suka kore shi da wurinsa sai ya koma mai tatsi ne daga nan kuma ya je ya samu babarka tana sai da sabulin salo a nan suke kwana gadan nan tsohuwar gada ta asibiti a nan ya neme ta ya zina da ita aka kama shi suka gudu suka koma sharaɗa kasan ma ita ba nufiya ce komai nata yan iska in aka bata kuɗi ba abinda ba za a yi mata ba daga nan suka koma sharaɗa daga sharaɗa kuma ai baban naka a nan ya mutu shege yana nan wani mai wannan lokacin da ya tashi da zai mutu ma ai babaka ta ba za a kai shi gidansa ba sai dai a kai shi nan gidan almajirai a nan aka yi masa wanka aka rasa wanda ya masa wannan kuma mun faɗa da ku da yan kwankwasiyar tsinin gutsun uwarku har kwankwasan durun cin uwarku mun faɗa Allah ya tsine wanda ya raga mana ko wanda ya fasa dan me cin uwarku kuma tun da ka taɓa mu kai zaka ji mu da kai da irin ku duk wanda ya taba mu wallahi sai ya ji mu kuma sai mun cikin dasi masa wannan kuma mun faɗa da ku da yan kwankwasi da tsinin gutsun uwarku har kwankwasan durun uwarku mun faɗa Allah ya tsine wanda ya raga mana ko wanda ya fasa dan me cin uwarku kuma tun da ka taɓa mu kai zaka ji mu da kai da irin duk wanda ya taba mu wallahi sai ya ji mu kuma sai mun cikin dun uwarka shege tsinanne dan gidan Musa dan gidan Musa mushan jaki shege ba nufan banza ba nufan wofi ba ga kalar ka ba shege kai san daga ganin ka san kai ba dan Kano bane shege tsinanne ba nufe kuma da ka taɓo mu zaka ji mu wallahi ba mu kyale ka ba